Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 27 ga watan Maris shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga baballe da kanun labarai. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta isa kasar Ghana inda ta fara ziyarar mako guda a Afirka da nufin da dangantaka Amurka da inda ake gasa kan makoman nahiyar a duniya. Iran ta yi Allah wadai da harin da jiragen yakin Amurka suka kai kan dakarunta da ke da alaka da Iran a Siriya wanda rahotanni suka ce sun kashe mutane sha tara. Kasar Honduras ta kulla hulɗar diflomasiya da kasar Sin a jiya Lahadi bayan da ta katse hulɗar da ke tsakanin ta da kasar Taiwan. Kanun labaran kenan kamar yadda kuka ji a kanun labarai wasu al'ummar ghana sun fara nuna abin da suke tunani ya kamata a tattauna da mataimakin shugaban amurka fata muke yi kowane tattaunawa da yi ya samu dangantaka da irin yanayin da kasar ghana ke ciki yanzu hakan ga ta kakani kayi za bar cewa shugaban majalisar malamai da kungiyar izala na najeriya sheikh sani yahya jingir ya ce ta hanyar rayu ilimi ne kungiyoyin addinai za su iya ba da gudunmawa wajen yaƙi da talauci saboda bukatar da ake da ita ta koda mutum mara karfi ne a harkar rayuwa ta duniya zai iya sa ɗansa ko ƴarsa kuma ya yi karatu saboda ba a tsawwala kuɗin ba to irin wannan gidauniya da ake yi da irinta ne ake cike giɓin da ake samu kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya da sarfila hashen gumal zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta samu tarba daga yara 'yan makaranta masu rawa da makaɗa yayin da ta isa kasar ghana jiya lahadi don fara ziyarar mako guda a afirka na nufin faɗaɗa dangantakar amurka yayin da ake gasa kan makoman nahiyar a duniya harris ta ce muna sa ran wannan ziyara za ta ƙara jaddada wannan daɗaɗɗiya kuma muhimmiyar dangantaka da ƙawance tsakanin mutanen amurka da waɗanda ke zaune a wannan nahiyar yara sun yi ta murna tare da ɗaga tutocin ghana da amurka a lokacin da ta fito daga jirginta bayan shafa tsohon dare da ta yi tana tafiya a jirgin ta yi murmushi tare da ɗora hannunta a zuciyarta yayin da take wuce masu rawa. Iran ta yi Allah wadai da harin da jiragen yakin Amurka suka kai kan dakarunta da ke da alaka da Iran a Siriya, wanda rahotanni suka ce sun kashe mutane sha tara, wanda Amurka ta ce ta kai harin ne bayan wani mummunan hari da jirgi mara matuki suka a jirage marasa matuka suka kai kan dakarunta da dakarun Amurkan. Da yammacin ranar Asabar, ma'aikatar harkokin wajen iran ta yi allah wa dai da harin ta'addanci da sojojin amurka suka kai kan fararen hula a yankin da'ir el zur da ke gabashin ƙasar siriya washington ta ce ta kaddamar da hare ramuwar gayya ne bayan da aka kashe wani ba amurke dan kwangila aka kuma raunata wani dan kwangilar da jami'an sojan ta biyar ta hanyar wani jirgi mara matuki na iran wanda ya kai hari a sansanin kawance da amurka ke jagoranta a siriya a ranar alhamis da ta wuce Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. ƙasar Turkmenistan mai arzikin iskar gas ta gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki na farko a jiya Lahadi. Tun bayan da 'yan gidan da ke mulkin kasar suka daɗa matse wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Asiya gam wadda ba ta lamunta da adawar siyasa ko 'yancin 'yan jarida. an rufe rumfunan zaɓe da karfe bakwai na yamma a cewar hukumar zaɓe inda aka kiyasta yawan jama'ar da suka fito kada ƙuri'a ya kai kashi 91.12 cikin ɗari na kusan masu jefa ƙuri'a miliyan uku da rabi sabon shugaban ƙasa ya karbi mulki ne bayan da ya gaji sarauta a watan maris na 2022 zaben na gudana ne bayan soke majalisar dattawan ƙasar tare da kafa hukumar koli. wannan tsohuwar jamhuriyar soviet ɗin na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da suka fi danniya rufa-rufa kuma ba a san cikakken yadda gwamnati ke yanke shawarar ta yau da kullum ba. An jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. kamar yadda kuka ji a labaran duniyar a jiya ne mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta isa birnin accra domin fara wani ran gadi na mako guda a nahiyar afirka harris da za ta kwashe kwanaki uku tana ziyara a kasar ghana wakilinmu idris abdulla bako ya hada mana wannan rahoto On behalf of the President and our entire nation, we bring you greetings and we are looking forward to this trip and very important relationship and friendship between the people of the United States and those who live on the continent of Africa. mataimakiyar shugabar amurka kenan yayin da take jawabi jin kaɗan bayan saukar ta filin tashi da saukar jiragen sama na Kutuka da ke accra ghana ta ce a madadin shugaban ƙasa da ɗaukacin al'ummarmu muna miƙa gaisuwarmu muna kuma fatan wannan tafiya za ta ƙara kyakkyawar alaƙa da abota tsakanin al'ummar amurka da mazauna nahiyar afirka ta bayyana ƙudurinta na gudanar da tattaunawa da za su samar da damammaki a sassa daban-daban na nahiyar da za su amfani al'ummar nahiyar da ma duniya baki ɗaya. ta ce tana fatan ganawa da za ta yi da shugaban ghana da shugabannin tanzania da zambia za su dora daga inda suka tsaya a tattaunawa da suka fara taron afirka da aka gudanar a amurka watannin baya akan karfafa dimokuraɗiyya da shugabanci na gari da samar da zaman lafiya da tsaro da bunƙasar tattalin arziki mai ɗorewa da ƙarfafa hulɗar kasuwanci. Mataimakin shugaban ƙasar Ghana Dr. Mahmudu Bawumia ne ya jagoranci jami'an gwamnati waɗanda suka tarbe ta, kewaye da masu kiɗe-kiɗe da raye-rayen gargajiya da 'yan makaranta suna ɗaga tutocin Ghana da na Amurka. mai sharhi kan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma tsaro irbad ibrahim ya ce baya ga alaƙa mai kyau na diplomasiya da na kasuwanci da ke tsakanin ƙasashen biyu ziyarar kamala harris ba zai rasa alaka da shinshina da kasashen rasha da china ke yi ga nahiyar afirka ba zuwan kamala harris eh alakan da ke nan ta yi danko wannan zahiriya kenan kuma wasu na cewa a batiniya cewa ayya a hana ita rasha samun irin wannan eh, karfi da take so na alaka da kasashen afirka da hasata yammacin afirka kan lamarin tsaro da makamai da sauransu sannan kuma ita kasan china kuma ta zo wani fuska daban cewa tana ya zuwa ta ba da rance so shi a nan ghana mun yi marhabi kofofinmu na diplomasiya na nan a a yayin ziyarar mataimakiyar shugabar ƙasa kamala harris za ta gana da shugaban ƙasar ghana nana akufu ado a yau litinin domin tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu shin ko menene fatar al'ummar ghana a yayin tattaunawar shugabannin yunus salawuddin Banjo mai shari'a kan al'amuran yau da kullun ya ce to fata muke yi do alaka wanda yake muke fata ya kullu ko dauru tsakanin kasar ghana da kasar amurka ta fannin siyasa da fannin tattalin arziki da karafa demokratiya tsakanin kasa da kasa fata muke yi kowane tattaunawa da yi ya samu dangantaka da irin yanayin da kasar ghana ke ciki yanzu hakan ga ta kakani kayi a ziyarar nata na kwanaki uku kamala harris za ta ziyarci gidan wasan kwaikwayo kuma za ta sadu da matasa da ke masana'antar kere-kere bayan ganawarta da shugaba a kufu ado a ranar talata kuma za ta gabatar da jawabi ga matasa kuma za ta ziyarci gidan adana bayi mai tarihi da ke birnin cape coast inda za ta yi jawabi kan illar da safarar bayi ta yi ga nahiyar afirka idris abdullahi bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana a gaida idris bako da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga baballe da ci gaban labaran duniya kasar honduras ta kulla hudar diplomasiya da kasar sirri a jiya lahadi bayan da ta katse hudar da ke tsakaninta da kasar taiwan wadda ke daɗa zama saniyar ware kuma a yanzu ƙasashe sha uku ne kawai suka amince da kasar ministocin harkokin wajen sin da honduras sun rattaba hannu kan wata sanarwar haɗin gwiwa a birnin beijing matakin da ma'aikatar harkokin wajen sin ta yaba da cewa zaɓi ne mai kyau wannan nasarar da sin ta samu a diflomasiyance ta zo ne a daidai lokacin da ake samun takun saka tsakanin beijing da amurka ciki har da yadda sin ke kara tabbatar da tasirinta a yankin taiwan mai cin gashinsa wanda ke nuni da karuwar tasirin china a yankin latin amurka daga ƙarshe 'yan cuba sun ɗunguma zuwa rumfunan zaɓe jiya lahadi domin zaɓen 'yan majalisar dokokin ƙasar wanda tuni aka yi hasashen sakamakonsa amma kuma yawan ƙauracewa zaɓen ya zama wani abin damuwa kimanin masu kada ƙuri'a miliyan takwas ne za su zaɓi 'yan takara 470 da ke takarar kujeru 470 a majalisar dokokin ƙasar abin da bisa hakika ne ya fi tasiri da jan hankali shine adadin 'yan cuban da suka ki zaɓe 'yan adawa sun yi kira ga 'yan cuba da suka wa zaben inda ma wani shafin twitter na 'yan adawa ya kira zaben shirme Tuma da a gaida baban da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tumadalla. Shugaban Majalisar Malamai na ƙungiyar Izala na Najeriya Sheikh Sani Yahaya Jingir ya ce ta hanyar raya ilimi ta hanyar ce ƙungiyoyin addinai za su da gudunmuwa wajen yaƙi da talauci da miyagun ɗabi'u. Shehun Malamin na magana ne a taron shekara na gidauniyar raya ilimi da makarantu da ƙungiyar ta gabatar a birnin Abuja. ga rahoton da hawa umar ta haɗa mana Sheikh Sani Haya Jingir ya ce tun kafa kungiyar ta ɗau matakan kafa makarantu da jan hankalin jama'a wajen mahimmancin neman ilimi don kawar da jahilci da kuma bunƙasa zamantakewar alkhairi tsakanin jama'a. Malamin ya ce al'umma ba za ta shiga halin ni'yasu ba matukar tana bin dokokin Allah da kuma hakan ke yin nasara ta hanyar ilimin sanin Allah. Muka yadda da mahimmancin ilimi, muka yadda da mahimmancin zaman lafiya. da sadaukar da kai da kaucewa dukkan farfagandar da za ta tsora mutum mutum muka iya zuwa da niyyar kuma mu bayar abin ƙarfafa gwiwa ne na biyu ƙungiyar ta bunƙasa inda mun ciccika makarantun renon yara da na firamare da na sakandare da wanda muke ba da nce da diploma inda taliban sun fito suna nufin tafiya jami'a kuma mun fara ginin jami'a a jihar bauchi a bana da yake karfafa mahimmancin ayyukan kungiyar na raya ilimi sheikh hamza adamu abdulhamid ya ce kungiyar tana da makarantu a ko ina a fadin tarayyar najeriya inda jama'a kawai na bukatar shiga ne don samun karatu saboda bukatar da ake da ita ta koda mutum mara karfi ne a harkar rayuwa ta duniya zai iya sa ɗansa ko 'yarsa kuma yayi karatu saboda ba a tsawwala kuɗin ba to irin wannan gidauniya da ake yi da irinta ne ake cike giɓin da ake samu namu wani lokaci ma har da wasu ƙarin gine-gine da ake a makarantun saboda bukata da ake da ita saboda haka wannan gidauniya tana da muhimmancin gaske saboda tsare-tsaren tafiyar waɗannan makaranti kamar yadda suke tafiya kowane lokaci mai masaukin baki a taron shugaban majalisar malamai na abuja sheikh ibrahim duguri ya ce aikin cibiyar ilimi ta kungiyar da ke abuja na ci gaba da gudana har kusan an kammala aikin ta. na taba wa'azi na juma'a allah da ikonsa a sai akwai wata bayar allah da ta zo sallan juma'a din ta gayyaci mahaifinta likita suka zo suka dubi aikin sun ba da gudunmawa na miliyoyin ɗarurrukan nairori kusan ana kokarin rufe cibiyar ce don matakin farko wato ma'ana hawan farko da hawa na biyu da masallacin gaba ɗaya sufofinsu sun fito kuma ana ta kokarin aiki ba dare ba rana a karkashin jagorancin dr aliyu modibo umar wato dan buram na gombe tsohon ministan abuja kungiya tana sa nata jama'a har yanzu wanda ya bada kuɗin nan wallahi ba san kowa ya shi ba babban bako a taron kuma tsohon gwamnan jihar neja baban gida aliyu ya ce ba abin da jama'a za su bayar da ya zama yayi kaɗan ta hanyar gudunmawa ko zuba jari ga raya ilimi zai ka gina rija wani ya zo ya sha ruwan ka yi masallaci wani ya zo ya sallah to haka kuma in kai makaranta makaranta ka dubi mutane da yawa ka dubi kai ku kanku makarantun da kuka yi yau shekarun makarantun da nawa ko primary ko secondary ko university saboda haka dole mu kara wa mutane kaini mu kuma kira wa'annan attajirai tsakanin mu su gane cewa lallai ilimi ma hanyar kasuwanci ne mai kyau A yanzu haka Jibris ta tura malamai birane da ƙauyuka har ma da wasu ƙasashe na Afirka ta yamma don gudanar da tafsirin watan Ramadan. hawa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida hawa Umar da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. a jamhuriyar niger za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar sadarwa ko kuma intanet wato voa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ko ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da masu iya magana kan cewa wuka ba ta huda shi har kullum shirin na bin kadin waɗanda aka zalunta kare haƙƙin ɗan adam bibiyar dukiyar marayu yaƙi da cin hanci da rashawa da dai sauransu a yau za mu fara duba wani batun rashin adalci da wani malamin addinin musulunci yake an yi masa kan babur ɗin haya da yake ciyar da iyalansa da shi ku kasance da mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel. Sabon shirin zai sauka Katsina inda za mu duba yadda shahararren malamin Islama Sheikh Habibu ya ƙaura. Ya yake gudanar da rayuwarsa ta wa'azi da karantarwa da samun kuɗin kula da lamarin gida ta hanyar ba da hayan baburan a taɓa da kuma kura tura ruwa ko wulbaro kenan ta da kaya. A duk mako, Sheikh Ƙaura kan samu naira dubu biyar daga hayan babur da ya bayar. Kuma akwai yarjejeniya tsakaninsa da wanda ya bawa haya. cewa in babur ya bata to wanda ya batar da shi zai biya malamin ya mika babur ɗinsa ga wani mai suna saifullahi tanimu inda bayan wani lokaci saifullahi ya ba wani babur ɗin a tsarin da ake cewa sojan haya a haka dai babur ya bata har lamarin ya kai ga kotu inda alkalin babbar kotun shari'a na katsina ya yanke hukuncin a lissafa kuɗin da aka biya malamin na mako-mako daga nan sai a bashi sauran canji bisa darajar babur ɗinsa. wannan hukunci dai bai yi wa shek habibu kawar daɗi ba don bai gamsu da hukuncin ba sam ga dai bayanin da ya mana to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. abin da ya faru akwai ababen hawa musamman babura ne yake da ɗan wasu hadda irin baro din nan na tura na sai da ruwa da ina da su wanda masu baron kwajayi ne suna ba mu eh, ɗari da hamsin inda ya kada almajirai su zauna haka nan shi kuma wannan eh, baburan kowane yana ba mu dubu biyar a mako kuma hakan muka yi alkawari da kuma a cikin baburan hawa ne ko na keke yana gina da na na srs ne su srs suka yi amma mu hayar da muka ba wa dubu biyar ne a mako mhm. a sati guda wato akar makalla da waɗannan 'yan abubuwa kake samun yan kudaden kula da gida kenan eh, wuri na kula da gida don kudin da eh, masu shekaru ma irin mu da yawa don muna almajirai ai ya kamata mu rike neman sadaka ta ita ita mu yawwa to su ne na neman abinci to su wannan eh, abin turawa su na faɗa ma ɗari da hamsin ne suka bayawa a kullum. shi kuma babur naira eh, abin nan ne dari biyar dubu biyar a mako. Hmm. So kuma akwai takarda ta sa hannu da mutum da wakili ne da sai sun sa in abun ya halaka mutum zai biya. To wanda muka ba sai ya ba wani ya hau. A cikin gaba Eh shi wanda muka ba haya. Hmm. Shi kuma sai ya ba wani. To shi ga wancan ya zo ya ce mai ai an sha babur. wani ne ya ya gashi da bindiga ya aza dan sanda ne sai ya baki dai da bayani dai wanda wato kashi tamanin da biyar cikin ɗari na jihowa ne hmm. abinda kawai ba za ka garganta ba ka siyan ɗari bisa da tunda baka san gaibi ba to da ya zo ya same ni ya ce haka nan ni ce to ai ka sa alkawalin da muka yi saboda haka yanzu ka je ka yi karar ka bincike bakin ɗinka don mu in za mu kara ba shi za mu kara ba kai za mu kara domin kai mun kaba don ni hayu wancan ɗin ma san shi ba. eh amma karmakalla shi wannan ɗin mai sunansa shi wanda ka ba babur ɗin. shi saifun lahi. eh sunansa saifun lana to muna ji. saifun lahi. Hmm. to saifun lahi a je kai kara shi lokacin ma da mu je Nijar muka kai. da ya tashi kara sai je wajen uwayen wancan ɗin aka haɗu da shi aka kai tsara aka ci gaba da shari'a su waɗancan da suka ɓatar da mashin in za a zo kotun suna zuwa a kan cewa shi sai an kawo mashin kuɗi za su biya. Daga alƙalin aka sami matsala ban san neman wasu don na ce mashi shi mashin ai za a yi mai kima ne da sadda ya ɓace da sadda ya halaka in za a kai sai nawa yake sai kuma sai ce a awai ai can an yi wata ko shidda ne ana ba da wannan kuɗi saboda aka tuka min za a yi in ta ai ba sai masu aka yi ba ai wanda ya sai da abu bashi shine aka bata an ba bashi za a tuka mai ai na wani shi ga abin da aka bani mako kuma duk abin da mai hawan ya samu eh, an ka kawo mini. shi ma matashin da aka damƙa amana babur ɗin domin ya ci abinci tare da jijiniyar idan har babur ɗin ya ɓata zai biya ya tabbatar mana da wannan batu. mashin ne aka bani ina yin hawan shi banar <clears throat> ina ni kuma ina fita ne sababa bana nan to ina ba yaro shi ne nan dan unguwanmu yana hawa ya dawo in hau karfe biyu in na dawo to a kullum da na bashi shi ne ni kuma ina can inda nake zuwa yaro ya shigo wani na direct yana shigowa yake man bayan da yake ci man in taso na ce in taso kamar ya bacci nige a lokacin ya taso aka tara na taso yake ga man yake ga man man magana yake ci man in zo mu tafi na ce mai to ba damuwa na taso muka tayi muka hau mashin muka je modoji ya nuna man cewa kashe gashi na ce da kake nufi ya ce man ba mashin na ce ba mashin kuma maiya nan ta gida ba da ina kusan wasan da ke faruwa amma muka dawo gida muka zo gida ana tare magana ne sai to dama dai mashin da akwai takarda rubuce idan mashin bace za a biya shi to dan haka mashin biya za a yi ni aka san da mashin ni kuma kai na san da mashin dan haka biya mashin za a yi muka zo wurin mai malam muka yi magana malam ya ce min ko za a je a zauna a biya mashin muka je muka shigar da kara kotu aka zo aka zo a shari'a dai da mu da su da yaran baki da iyayen yaro a lokacin da aka yanke hukunci na farko ina gida kwanci ban da lafiya aka zo ka ce an yanke hukunci ka abin da aka yanke kaza kaza ne kuma na ga takarda ce da mashin ya bace kuma biyan mashin za a yi tun da aka yanke hukunci ne dai sun rike saurare nan ware su yaran ne kuma duk abin da ya kamata su rike saurare bayani ne ga shi ga shi bayan da aka yi bayan da aka yi za a ja malam mashin ɗin shi na ni ma lesson da mashin ne kuma suna sayin da mashin ko ba haka ba hmm. to kuma yaron da ya bada estimate din kes din a yan ashe mashin ba ciwo ba wani abu yake nuna mace an ashe mashin ya ci ma ashe mashin an nuna babban daga ake ko ake fokin sabon ce kwanu ta ce a nan cikin filin modoji na cire ya aka aka ashe mashin yake ce ma wani ɗauka wani ɗaukar bin lafiya suka je ko da suka je ina ne suka da suka shiga cikin modojin a again sai wani ya da bindiga sai da bindiga su suka ce ba su mashin sai ɗauki kullum mashin mika masu mashin a yanda yake man bayani kenan maka ji maka rufa maka ji rufa a nan GRA aka rufar da na kunji kunji kunji ga wani tare maka je ya gwada masa inda aka maka dawo da sunu wara daga na aka zo aka ciro aka zauna ana ta shara an mashin ana tare a guda a wuri dindin ni ma zan na so a gama mu hukunci mashin a yanzu a da kowa a ba malam hakin kawai kaga haki ne na tun da zan ya ce da ma sai an biya inda takarda ce ta rubuce ko kodan waje akwai takardar nan a yanzu dai malamin bayan tattaunawa da masu ruwa da tsaki na shari'ar jihar Katsina da kuma alkali a kotun sasanci ta jihar ya yanke shawarar ɗaukar ƙara. Barista Sabi Jibiya ya ce bayan saka baki don samar da sasantawa tsakanin bangarorin yanzu ya ba da shawarar malam ya ɗaukar ƙara. To, ni gaskiya shawarar da nama malam hakika duk na kalli abubuwan yadda suke da ɗan sa baki da zan iya yi don a yi abin da ya kamata amma na ga abin ba zai yi ba an ce alkali ya riga yanke hukunci to kasancewar in alkali ya riga yanke hukunci ai ga da Allah next to hope shine mutum ya appeal inda bai gamsu ba ne ka na ce malam to gaskiya wannan matsala ina ganin afil kawai shi ne maganin ta barista sabiu jibiya faɗa mana kai me ka fahimta game da wannan takaddama da take tsakanin shi malam da shi wanda mashin ya bata hannunsa to ai da yake hakika malam ya gaya mani ya ba da babur amma da ƙarshe wanda aka ba babur kuma ko ya ba wani wanda aka ba ɗin kuma shi ya ɓadda babur ɗin abinda malam ya gaya mani kenan shi ne kai abin da na sani kai saboda Allah kuma an je kotu an bi matakai an je ba ɗaya ba ba biyu ba amma dai a ƙarshe kusan abin sai ya zo saɓanin yadda ake tunani sai aka ce maimakon a sa wanda ya ɓadda wa malam mashin ya biya shi sai aka ce kuɗaɗen da aka ba shi is part of wannan mashin da aka ɓadda saboda haka ko ciko ne ko aka ce za a yi mashi to kaga ai tun da ko dai wannan wani daga gefe ba gaban shi aka yi ba ba zan iya cewa ga abin da kotu ta dogara gare shi ta yi wannan hukunci ba kotu alkali shi kaɗai ya san ne wa dogara shi kaga in aka yi appeal a nan za a san tun da alkali zai ba da rekod nan za a san me ya faru me alkali dogara gare shi ya yi wannan hukunci wanda ake ganin akwai rufin gamsuwa a kan shi. Masu raro kun dai ji wannan takaddama. Kuma abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan a yau. Sai a tara mu na mako mai zuwa don yin ci gaban yin shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu musamman abokin aiki na Nasir Adamu Alhikaya. nisar Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. To madalla yanzu ko lokaci ne da za mu kawo muku karatun alkur'ani daga bakin yara manyan gobe. ayakun suna ya aisha ta gaba ga statistics a tsohuwar kasuwa a garin statistics zan karanta suratul mujadala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تعاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من الكون وزورا وإن الله لعفو غفور صدق الله العظيم sadakallahu lazim Allah ya karba mana Allah raya yara manyan gobe da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice to baba ga labaran a takaice mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta samu tarba daga yara 'yan makaranta masu rawa da makaɗa yayin da ta isa ƙasar Ghana jiya Lahadi don fara ziyarar mako guda a Afirka da nufin faɗa dangantakar Amurka yayin da ake gasa kan makoman nahiyar a duniya. Harris ta ce muna sa ran wannan ziyarar za ta ƙara jaddada wannan daɗaɗɗiya kuma muhimmiyar dangantaka da ƙawance tsakanin mutanen Amurka da waɗanda ke zaune a wannan nahiyar. Iran ta yi Allah wadai da harin da jiragen yakin Amurka suka kai kan dakarun da ke da alaka da Iran a Siriya, wanda rahotanni suka ce sun kashe mutane sha tara, wanda Amurka ta ce ta kai harin ne bayan wani mummunan hari da jirage marasa matuka suka kai kan dakarun Amurka. Da yammacin ranar Asabar, ma'aikatar harkokin wajen iran ta yi allah wadai da harin ta'addancin da sojojin amurka suka kai kan fararen hula a yankin da'ir el da ke gabashin kasar siriya kasar turkmenistan mai arzikin iskar gas ta gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki na farko a jiya lahadi tun bayan da 'yan gidan da ke mulkin kasar suka dada matsi wannan kasa ta yankin tsakiyar asiya gam wadda ba ta lamunta da adawar siyasa ko 'yancin 'yan jarida an rufe rumfunan zaɓe da karfe bakwai na yamma a cewar hukumar zaɓe inda aka kiyasta yawan jama'ar da suka fito kaɗa ƙuri'a ya kai kashi 91.12 cikin 100 na kusan masu jefa ƙuri'a miliyan uku da rabi. To masu sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. yanzu a madadin muhammad habis baballe da ya taya ni gabatar da shirin da jumbe hamza da ya shirya ya kuma bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar mr karl baba yakubu makiri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam